الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصلي رحمه الله ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام اسم تلتهم درجاتهم لخلق الآلة تعبدوها في طاعة الله واسم يتعرضون بها لعذاب الله استعملوها في معصيته العامة وغيرهم وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات والقسم الأول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيه سيد ولد آدم الذي إنما كانت فوائده لهدة يثير بها دين الله أو لحاجة يستجيب بها على طاعة الله ولكثرة الغلط في هذا الأمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الجسد الثاني مع القدم بدون الشيء على سبيل المعمول الذي ينفع الارض فروى مسلم في حديثه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضرير وفي كل خير اجلس على ما يرفعك واستعن بالله ولا تاتي وان اصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تستوي أمل الشيطان وفي سنة أبي داود أن رجلين اتصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطبا على أحدهما فكان المقبي عليه حسبي الله ونعم الوكيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدوم على الأدب ولكن عليك بالكيد فإذا بلغك أمره فقل حسبي الله ونعم الوكيل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما يطوب وأن يستعين بالله وهذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه فإن الإنس على ما يلقى العبد هو طاعة الله وعبادته إذ الله له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك فكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جزء مباح قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحديث بسعد إنك لن تمسك نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة التي تضعها في امرأتك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على الأدب الذي هو ضد الكيد وهو التفريط فيما يؤمر بفعله فإن ذلك ينافي القدرة المقابلة للكيد وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنحو وإن الاستطاعة التي تولد الفعل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 barkamu da wannan yammaci barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na modibbo a nan jihar katsina a kofar kaura a wannan rana ta talata wato daren laraba yau ɗaya ne ga muharram ko yau ɗaya ga safar ɗaya ga safar shekarar hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu wanda kuma ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan ɗaya shekara ta miladiya dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karanta littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil amalin al-qalbiyya wallafar bujumin malamin nan abul abbas shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 727 da ashirin da takwas kuma wannan shi ne majalisunmu na na ashirin da uku kuma a jerin gwanon majalisai shi ne na nawa na sittin da bakwai in ba manta ba satin da ya wuce ibn taymiya ya yi mana magana akan karama kuma in ce sun ma sati biyu da suka gabata maganar da muke karantawa kenan a cikin wannan littafi dangane da karama inda muka yi magana muka yi bayanin abin da ake nufi karama da bambanci tsakanin mu'jiza da karama da kuma al-istidraj wato salala wanda a satin da ya gabata ibnu taymiya yana gaya mana cewa karama ta hakika wacce ita ce mafi kolin karama ita ce karama da tafi kowace amfani shine ka samu kanka tsundun cikin biyar Allah da manzonsa lokacin da ka samu al-istiqama wato tsayawa akan tafarkin Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallama to ka samu dukkan wata karama da ake bukatar a samu a nan duniya wata za ta amfani mutum duniyar ta da lahirarsa Allah madaukakin sarki ya sifanta waliyansa yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun yace allazina amanu wa kanu yattaquna waliyan Allah sune waɗanda babu tsoro tattare da su babu kuma bakin ciki ba sa tsoron abin da za su je su iske kuma babu ainihin bakin ciki tare da su na abin da suka bari a duniya to Allah da ya tashi sifanta waɗannan waliyai wato ya tashi ba ya tashi ba da bayani akan su dan a san ko su wane ne sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun waɗanda suka yi imani kuma suka kasance masu tsoron Allah to imani da tsoron Allah su ne babbar karama da Allah madaukakin sarki zai yi maka a nan duniya domin ita ce za ta amfane ka a nan duniya za ta amfane ka a lahira to akan wannan gaba da ibnu taymiya yake ci gaba da bayani yake wani haza kana an-nasu fi hadhihi al-umur ala thalathati aqsam mutane dangane da waɗannan al'amura yana nufin al'amura na karama da mu'jiza ko istidraji ko ka ce khawariqul ada abubuwan da suke faruwa waɗanda suka saba al'ada da aka saba gani suka saba suka saba abin da ka saba gani yau da kullum Waɗanne waɗannan abubuwa da suka faru mutane sun kafi gida uku dangane da su قسم ترتفع درجاتهم درجاتهم بخلق العادة إذا استعملوها في طاعة الله akwai kaso na farko su ne mutanen da matsayinsu a wurin Allah yake ƙara ɗaukaka yayin da Allah maɗaukacin sarki ya gudanar da wani abu da ya saba al'ada a hannunsu idan ya zamanto sun yi aiki da wannan abun cikin abin da yake biyar Allah ne wato akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake gudanar da abubuwan mamaki a hannunsu kuma su yi amfani da wannan abubuwan mamaki su, wajen yi wa Allah maɗaukakin sarki da kamar da muka ce karama ya yana daga cikin sharuɗan ta zama abinda za ka taimaki addinin Allah da shi za ka taimaka wa addinin Allah ko kuma za ka kawar da wata bukata ta nan duniya amma in ya kasance wani abu ya gudana na ban mamaki a hannunka amma abin da zai cutar da addini ne to wannan ba a kiransa karama abin da duk zai gudana a hannun wani amma kuma abin mai cutarwa ne ga addini wannan ba a kiran shi karama karama ubangiji yana ba da ita ne don ɗaukaka kalmar Allah don ɗaukaka addini don taimakon mumini duk inda yake ita ke kira karama haka nan ubangiji yakan karrama wani bawansa da faruwar wani abu a hannunsa na ban mamaki domin kawar da wata bukata ta wani lokaci kamar mutanen da suke jin yunwa su yi addu'a sai su ci karo da abinci a gabansu kaga wannan karama ce domin babu shirin kawo abinci a gurin da watakila ma sahara ce sai suka yi addu'a kawai sai suka tsinci abinci a hanya kaga wannan karama ce ubangiji ya so musu ko kuma kishi ya ainihin tayar wa halaka su saboda suna cikin sahara inda babu ruwa sai suka ɗaga hannu suka yi addu'a sai ubangiji ya saukar musu da ruwan sama ma mako suka sha suka shayar da abin hawa su kaga wannan karama ce gare su ubangiji ya yi musu domin kawar musu da wata bukata ta wannan lokacin wannan karama ce duk da cewa babu wani abu babu wani abu da da ainihin zai ƙara ɗaukaka ta hanyar wannan karama ta fuskar addinin ba amma kuma su za su karu da wannan abu sannan za su kara samun ta kankan cewa a zuciyarsu cewa abinda suke kai gaskiya ne wannan ma ana cikin ta karama amma abinda mutum zai yi kawai mutum ya zo cikin jama'a yana haye da zaki to shi kenan sai bai kuma dan kawo zaki wannan ba wani abu bane da musulunci zai yi zai daukaka da shi da karamomi a hannunsu kuma wannan karamar ta zama ta ɗaukaka matsayinsu saboda sun yi amfani da ita wajen biyar Allah mun kawo misalai a baya na karama ta waliyan Allah na gaskiya tun daga cikin da kansa habbai da waɗanda suka biyo bayan su wa qismun yata'arraduna biha li'azabillah idza ista'maluha fi ba'siyatihi akwai kuma waɗanda ubangiji zai gudanar da wani abun mamaki a hannunsu kuma wannan abin ya zama dalilin da za su haɗu da azabar ubangiji ranar gobe kiyama saboda za su yi amfani da wannan abin mamaki wajen saban Allah kaga bokaye waɗanda za su yi wani abu na dabo na rufa ido za su gudanar da wani abu na ban mamaki ko su ba da wani labari sannan ya wakala ba da wani abu ba sai dan su cutar da wannan addinin to kaga waɗannan suna karkashin wannan kitimi na biyu su waɗannan ubangiji ma uku ba zai mutu azaba zai mutu ba wai matsayin su ne zai karu ba shi ne ba da misali sai ce ka bal'am wa gairihi kamar bal'amu dan ba'ura da waninsa bal'amu malaman tafsiri suna kawo kissarsa a ƙarƙashin faɗar Allah wasu alaihim naba alladhi atainahu ayatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحف أو تتركه يلحف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وبنجي a cikin سوره الاعراف yake cewa ka مثالا wanda muka ba shi ayoyinmu wato muka ba shi ilimi ya san Allah fan salaka minha sai ya fita ya zare shi daga wannan ayoyi ma'ana yayi watsi yayi fantakali da ilimin da ubangiji ya bashi fa atba'ahu shaytan saboda haka shaytan ya rika bin sa shaytan ya cin masa atba'ahu shaytan adrakahu shaytan shaytan ya bi shi har ya cin masa ya kama shi ya zama abokin tafiyar shaytan fa kana min al sai ya zamo daga cikin basattu alghawi shine wanda ya man man dalla ala ilmi shi yake kira alghawi adall kuma shine man man dalla ala jahli wanda ya san gaskiya amma ya take shi ake cewa alghawi wanda kuma ya jahilci gaskiya ya yi aiki bisa jahilci wanda shi ake kira abdal shi yasa ubangiji da ya tashi tsarkake annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya wanke shi sai ya kore masa dukkan waɗannan sufofi guda biyu marasa kyau wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla sahibukum wa ma gawa annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama batacce ba mai yin aiki cikin duhun kai cikin jahilci wa ma gawa kuma bai zama tababbe ba wanda yake yin abu ba daidai ba kuma yana sanin cewa ba daidai yake ba ubangiji ya kore masa dukkan waɗannan miyagun sifofi guda biyu sifar alriwaya ta fi muni sama da sifar abbalan domin sifa ta abballo shi ne batacce bai sani ba watakila da ya sani da ya dawo kan hanya amma wanda ya sani kuma sa kafa ya shura sanin ya take sanin to wannan kaga babu kuma abin da zaka iya yi masa domin abin da zaka gaya masa karkari gaya masa gaskiya ka ce ga yadda take to dama ya santa wataƙila ma ya santa sama da yadda kai kake masa bayanin ta yanzu shi ya fi ka sanin ta wataƙila iya tashi maka bayanin ta zai maka bayanin ta sama da yadda kai yanzu kake masa bayanin ta to kaga shi yasa bacewar malami yake da hadari sama da bacewar zahiri domin jahili wataƙila in an yi masa bayani ya gane zai fahimci cewa a ashe abin da yake din nan ba haka aka ce a yi shi ba amma wanda yake ya sani ya sa kafa ya ci tura ta nusa to wanda ya fi hadari shi ya sa ba yahudi ya fi kirista hadari saboda shi batansa bata ne bisa ilimi ba bisa jahilci ba sai ubangiji ya yi hushi da shi shi ya sa muke roƙon allah ya kawar da mu wato tafarkin yahudu da nasara tafarkin nasara tafarkin da za mu rinka bauta wa allah ba tare da ilimi ba mu rinka ainihin baragada cikin addini muna da san addini muke yi wanda tafarki ne na nasara ka dubi addinin nasara kiristoci za a ga duk gada ce shirme ne ta me ake yi kuka je coci sai karasa ma me suke yi daga ana wani wake-wake ana raye-raye ana bushe-bushen kendir ana karasa ainihin menene ibadar a ciki ka kasa gane malami da wanda ba malami ba to muke roƙon Allah kada ya sanya mu kasance a cikin addininmu na musulunci mun kama ta farki irin na banasari irin na kirista mu rika yin abubuwa da ka muna zaton addinin muke yi sannan muke roƙon Allah kuma ya tsare mu daga bin tafarki irin da bai yahudi mu san gaskiya amma mu sa kafa mu sake ta ko mu sa hannu mu rufe ta mu ki yadda ma wasu su santa mu rika faɗa da ita kaga wannan tafarki ne na bai yahudi shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya bace ya tafi layi a cikin wannan addini saboda jahilci ke yadda ya ilimi to yana da wani kamanceceniya da yake da shi yana da kamanceceniya da kirista wanda kuma ya san gaskiya cikin wannan addini na kuma ya bin ta to wannan yana da kama ainihin da daga yahudi to ubangiji yake cewa fa asba'ahu shaytanu fa kana min al ghawi shaytan ya bi shi ya cin masa ya zama abokin tafiyar shaytan don haka sai ya zamo daga cikin zamammu ya zama daga cikin fasattu waɗanda suka san gaskiya amma suka rufe ta walau shi'na la rafa'nahu biha da mun ga dama da mun ɗaukaka sha'aninsa mun ɗaukaka darajarsa da al'amarinsa da wannan ayoyi ma'ana da wannan ilimi ya amfane shi ya zama wani abin koyi a cikin al'ummarsa walakin lahu akhlada ila al-ard daidai ya karkata zuwa ga duniya duniya ya zaba sama da lahira walakin lahu akhlada ila al-ard fattaba hawa ya zabi duniya kuma ya bi son zuciyarsa walakin lahu akhlada ila al-ard fattaba hawa فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحد أو تتركه يلحد Allah yake misalin misalin kare ne wanda in ka kayi kansa ka ainihin kai masa farmaki za a ga yana da dalalo harshensa yana shasheka haka in ta turko in ka kyale shi ma za a ga yana dalalo harshensa wato ko ka bi shi a guje ko yana kwance na hutawa harshensa dai a waje suka ce dabbobi suna yin wato Allah wato suna da harshen su waje yayin da suke jin kishi ko suke jin yunwa ko suka gaji amma ban da kare shi a kowane a kowane lokaci harshen su a waje sawa'un ya yana jin yunwa ko kuma bayan ya koshi yana inuwa yana hutawa harshen nan a abin nan ashe kaga waɗancan mutane ko kai musu wa'azi ko ka kai musu wa'azi wannan ba zai amfane su ba kamar yadda kare ba yadda za a iya daina wannan fito da harshen nasa ko ka shi abinci ko ka shi abinci harshen nashi zai ci gaba da zama a waje su ma waɗannan ko kai musu wa'azi ko kada kai musu wa'azi ba za su daina abin nan da suke yi ba wannan tashbihi ne da yake nuna munin abin da suke kai wato kwatance da ubangiji yayi da ya kwatanta su da kare don ya nuna munin halin da suke ciki to wannan ayoyi sun sauka sun yi bayanin waɗannan wannan mutum amma ba su yi bayanin wane ne ba to a ƙarƙashinta ta aka yi ruwayoyi daban-daban daga wasu daga cikin sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai akan wane ne wannan wasu su ce munafiki ake nufi wasu su ce ana nufin umayya a ibnu abi salt wani mutum wanda ya rayu a jahiliya mawaki ne ya rayu a jahiliya kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ma tafi kasar sham ya dauko addinin kiristanci ya zama yana wa'azi a cikin al'ummar larabawa kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wa'azi a cikin su akan su bar abin da suke yi na bautar gunki su bauta wa Allah shi kadai da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya kafirce masa maimakon ya ce ya samu abokin tafiya abin da yake faɗa din nan gashi Allah ya aiko shi ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kafirce wa annabi dan hasada don yana tsammanin shi ne za a aiko sai kuma ba shi din bane duk shi ne shi nan sai kafin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dan hasala gare shi to wasu sun ce shi ake nufi Allah ya ba shi ilimi ya san gaskiya amma kuma ya sa kafa ya shure ta wasu kuma sai suka ce ana nufin wani mutum da aka yi a zamanin annabi Musa alaihi salam ana ce da shi Bal'am ibn Ba'ura wato sunan shi kenan sun ce wani masani ne da ubangiji ya bashi ilimin littattafai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar gabanin annabi Musa da wanda ya saukar wa annabi Musa din Allah ya bashi ilimin waɗannan wasu ce mutum ne wanda yake saboda ibadarsa ana karɓar addu'arsa duk sanda ya yi duk sanda ya addu'a ana karɓar addu'arsa to me yasa ubangiji ya sa shi ya yi misali da shi a cikin wannan aya ya kwatanta shi da kare to nan ma su daban-daban sun zo wajen bayanin haka wata kissar ta ce shi wannan bal'am ibnu ba'ur an ba shi addu'a guda uku aka ce ya roƙi ubangiji abubuwa guda uku da za a sa masa wato kamar an ba shi confirm akan addu'o'i uku an lamunce masa wannan kada ya yi ɗanɗan za a karɓi waɗannan addu'o'i to matarsa mummuna ce yadda labarin yake cewa yana da mata mummuna da nima sai ta roƙe shi don Allah ya addu'a ta zama mai kyau sai addu'a sai ta zama kyakkyawa ta fi kowa kyau a cikin garin isra'ila daga nan sai ta yi mata tawaye kuma sai ta zama yar iska shi kenan sai ya addu'a kaga ɗaya addu'a ta tafi saura biyu sai kuma ya sake yin addu'a Allah bai da ita karya sai ta zama karya tana yawo mutane na nuna ta a gari ana bin ta ana jifa sai ya'yanta suka zo kaga addu'a biyu ta tafi ta yayin da suka zo suka mararece masa suna kuka suna cewa yanzu ba haka za ka da babu mu ana nuna mu a gari ana zagin mu ana zantan mu ka roƙi Allah ya dada ita mutum sai ya roƙi Allah sai ta dawo kuma mutum ba za a tsoron duk sun tafi a shirman banza a shirman <laughs> to haka wasu suka ce wasu kuma suka ce shi wannan mutum yana yana wato ainihin cikin mutanen annabi Musa annabi Musa alaihi salam lokacin da annabi Musa alaihi salam ubangiji ya ce da shi ya gaya wa mabiyansa cewa su shiga baitul maqdis sai aka tura shi akan ya je wannan alƙawmin jabbari da ubangiji yake ya faɗa inda ya qawman jabbarina ke je gurin tattauna ya kirawo su zuwa ga musulunci wataƙila ba za su yadda ba tare da yaki ba a shiga garin don za su musulunta da aka tura shi a can sai ya je ya ga duniya yadda ce aka nuna masa dukiya aka ce da shi kawai in ya yarda ya karɓi wannan dukiya ya zauna cikin su ya addu'a Allah ya halaka annabi Musa da mabiyansa shi kenan sai ya yarda ya karɓi wannan dukiya ya shiga cikin waɗannan mutane ba shi dai shi wakili ne an turo shi ne domin a tattauna da shi amma da ƙarshe ya juya akala ya koma cikin waɗannan mutanen kafirai saboda haka ya yi addu'a annabi Musa alaihi salam da mutanensa suka kasa shiga baitul maqdis suka zauna a cikin ci to shi ne shi a annabi Musa a yadda kissa take cewa shi ma annabi Musa shi ya ubangiji tun da karba addu'arsa ni ma ubangiji ka karba ta a ta ka zari wannan ilimin da ka bashi ka kwace wannan sanin da yake da shi shi ne aka kwace wannan sanin da yake da shi ya zama kamar kare ba abin da ya sani ya zama kamar jaki ba a fahimtar komai ya zama da kiki wanda da malami ne haka wanda kisar ta ce wata kisar kuma ta ce a dama a cikin mutanen yake su waɗannan kafiran lokacin da annabi musa zo da rundunarsa zai shiga garin sai mutanensa suka je suka mararece masa cewa yanzu muna tare da kai za ka bari waɗannan mutane su su yaƙe mu su jarabin mu su mutuncin mu yi addu'a Allah ya hana su shigowa wannan garin ya ce aya zan yi addu'a bayan annabin Allah ne tare da shi akwai muminai tare da shi akwai mala'iku suka dai mararece masa suna ta koke koke ya yadda zai yi addu'a ubangiji ya hana annabi musa shigowa garin to wannan ne bal'am ibnu ba'ur to kissar wannan mutum babu inda ta zo a cikin hadisi sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake hikaitowa shine abin da aka tsinta a cikin littafin ahlul kitab to yana cikin isra'iliyat kuma babu inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi ishara zuwa ga cewa wannan aya ta sauka ne domin bayanin wannan mutum illa iyaka an samu wannan kissa a cikin littattafan ahlul kitab sai ake ainihin misali da ita wajen fassara wannan ayar wato kamar yadda bal'am ibnu ba'ur ya kasance a zamanin annabi musa haka wannan ayar take magana akan dukkan wani wanda Allah zai bashi ilimi ya danne ilimin nasa ya yi aiki da jahilci ko ya daka ta jahilai a yi barna a doron kasa ko ya zaɓi duniya saboda wani abu na duniya ya saki hanya ya yarda ya yi wa musulunci ka tobara wasu suka ce wannan aya abin da cike magana a kansa kenan in an ɗauko waccan kissa ɗin wacce aka samu cikin littafin banu isra'ila ba ta wuce ta zama kawai misali ne ba amma ba wai ita ce hakikalin wannan ayar tana magana akan bal'amu tana magana akan dukkan wani wanda Allah ya bashi ilimi amma bai aiki da iliminsa ba shi yasa kissan bal'am ba za ka samu wani isnadi hatta wasu asani din da ake jingina zuwa ga ibnu abbas za ka samu wasu inganta ba saboda haka ana kawo shi ne a matsayin misali shi yasa anan ma ibnu taymiya ya kawo shi a matsayin misali yace kabal ab wa ghairihi da wani sa saboda haka dukkan wani wanda Allah zai bashi ilimi amma ya sa kafa ya danne ilimin nan kuma a yi taɓarna da shi kila ma a rika yaƙar gaskiya tare da shi to wannan yana da nasibi a cikin wannan aya wasu alaihim laba allazi la ayatina salaka minha fa asba'ahu shaytan to kaga wannan shi wannan mutum ubangiji ya bashi wani abu na karama tunda har zai daga hannu yayi addu'a a karba addu'arsa to da ya kamata yayi amfani da wannan dama wajen taimakon addini da yayi amfani da wannan dama ba wajen yaki da addini ko da yaki da waɗanda suke yada addini wanda duk yayi haka to ubangiji madaukakin sarki zai mu'amalanci shi irin yadda aka mu'amalanci bal'am ibn ba'un wa qismun takunu fi haqqihim bi manzilati mubahat wasu kuma wannan khawariqul al'ada sukan kasance wannan abubuwan mamaki waɗanda suka saba al'ada sukan kasance garin su kamar dai abubuwan da aka halatta ne wato ba sa cikin abubuwan da zaka ce sun yi sun samu lada ba kuma sa cikin abubuwan da zaka ce sun yi sun samu laifi sun samu zunubi da zai ka ce wannan mubah ne yana daga cikin abubuwa da suke mubaha lokacin da ya amfani da wannan ba a mahallin da zai fitar addini ba ba kuma a mahallin da zai ɗaukaka addini ba to wannan mubah ne kawai to a baya sun yi magana akan wannan mutane Allah maɗaukacin sarki yana kinsa abubuwa daban-daban a tare da su wani mutumin ubangiji yana kinsa masa wato wata dama ta duk sanda ya dan ya buɗe baki ya addu'a ubangiji yana karɓar sa akwai wannan a cikin wannan al'umma waɗanda ake ce musu mujabu ad-da'awat har ma ibnu dunya wani malami abubakar ibnu abi dunya ya yi littafi musamman domin tattara kistoshin waɗannan mutane wanda aka yi kafin zamaninsa har zuwa lokacinsa waɗanda ake karɓa addu'arsu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun sha faɗa irin su ala ibn wanda ya yi rantsuwa cewa wallahi lan tuftara saniyatu rubayyin wallahi ba za a ba za a karya ma yar uwarsa rubayyi a haƙori ba don ta karya haƙorin wata mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa kitabullahi qisas kai haƙuri abinda ubangiji ya rubuta shine kisasi kuma tunda ta karya haƙorinta ita ma sai an karya nata a wannan lokaci yan uwan su kuma da sun cire sun kafe akan cewa sai dai an yi wannan kisasi amma daga baya da yayi wannan rantsuwa sai kuma suka yarda cewa za su karbi diya ubangiji ya saurari rantsuwarsa ya kuma kubutar da shi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ibadillahi man law aqsama ala allah la adarrahu daga cikin bayan Allah akwai wanda in yayi wa Allah rantsuwa ubangiji sai ya kubutar da shi sai ya wanke shi daga wannan rantsuwa ba zai yi kafara ba to wannan mutane har ko yaushe ana samun su har ko ina ana samun su ba wasu mutane ne bane da aka yi su suka kare ana ci gaba da samun su illa iyaka wata gaiwa ce ubangiji yake kinsa ga wannan mutum to wanda Allah ya bashi irin wannan ya kamata ya amfani da wannan cikin abin da zai ɗaukaka kalmar Allah da shi ba abin da zai cutar da wani ba ya yi masa addu'a ta zalunci ta ta'addanci ba kuma zai rika banzatar da addu'a ta ba kamar da bal'amu dan ba'ura yayi banzatar da addu'ar ta yayi ta addu'a a iska a cikin shirme ya kamata ya kasance addu'a na yana yin ta a mahalli da zai taimakawa addinin musulunci ko zai taimakawa rayuwarsa da rayuwar musulmi a nan duniya irin wannan akwai su a ko ina ana samun su illa iyaka ba yawa ne da su ba والقسم الأول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم كسو نفرقو waɗanda Allah yake gudanar da abin mamaki a أهل a hannunsu sannan kuma su yi amfani da wannan abin mamaki da ya gudana a hannunsu wajen yi wa Allah biyayya waɗannan su ne muminai na gaskiya su ne waɗanda suke bin annabi sallallahu alaihi wasallama shugaban ya'yan annabi adam sau da kafa الذين انما كانت الذي انما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله annabin da ya kasance Allah ya ba shi ayoyi da mu'ujizozi da dama domin ya kafa ya kafa addinin Allah da su wato duk abin da Allah madaukakin sarki ya gudanar a hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na mu'ujizozi na ayoyi wanda malamai suke cewa a ƙididdige sun haura dubu wanda suke suka gudana a hannunsa sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan ubangiji ya ba su ya ba shi su ne domin ya karfafa addinin Allah ya kafa addinin Allah da su ya tsayar da addinin Allah da su aw li hajatin yasta'idu biha ala ba'atillah ko kuma saboda wata bukata wacce zai nemi taimako ta hanyarta a bisa yi wa Allah biyayya kamar a ainihin a rasa ruwa annabi sallallahu alaihi ya ce a kawo abin da ya samu na ruwa a kawo masa ruwa ya sa hannunsa a ciki ruwa ya dinga buga ta yan yatsunsa daga nan ko mutane su samu ruwan alwala su yi alwala su yi sallah su shayar da ababen hawansu kaga wannan ubangiji ya bashi domin wato ainihin ya taimaka a bisa biyar Allah saboda sallar nan da za su yi sa'a ce ga ubangiji mara yake wani kasaratul su fi hadha al-asl نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدم بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد saboda yawan kurakurai da ake samu dangane da wannan ka'ida manzo sallallahu alaihi wa sallama ya hana al'ummar ta sakin jiki sakin jiki da rungumar kadda wato akidar kadar ba tare da al'akhdhu bil asbab ba ba tare da riko da sababbai ba ba tare da kwadayi a bisa aiki wanda ubangiji ya umarni da shi ba wanda zai amfani bawa Allah madaukakin sarki ya rubuta komai ya kaddara komai ya rubuta ya san kuma abin da zai faru ko babu abin da zai faru a cikin wannan al'umma a cikin halittar Allah sai abin da Allah maɗaukacin sarki ya so faruwarsa to wannan ba shi zai sa mutum ya saki jiki ba ya ki ɗaukan matakai wanda za su fi shi a gaban Allah ya ce ai komai tun da Ubangiji ya riga ya rubuta shikenan shi ba sai ya yi wani aikin a zo a gani ba in ubangiji ya rubuta dan aljanna ne zai shiga aljanna in dan wuta ne kawai ko ma me ne wutar zai shiga wannan mummunar aqida ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya hana wannan farawa muslimun fi sahihi an abi huraira muslim ya rawaito a cikin ingantaccen littafin sa daga abu huraira ta Allah ya kara masa yarda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if mu'mini karfa shine mafi alkhairi shine mafi soyuwa wurin Allah sama da mu'mini mai rauni wa fi kullin khairun kowane ɗaya daga cikin su yana tattare da alkhairi mu'mini karfa da mu'mini mai rauni duk suna da alkhairi amma ubangiji ya fi san mu'mini karfa ya fi san mu'minin da yake kazar kazar wanda yake kai kawo wanda yake faɗi tashi wajen neman abin da zai amfani shi a duniyarsa da lahirarsa duk momini alkhairi ne da shi amma mominin da yake da kazar-kazar wanda ake kai kawo da shi wajen ɗaukaka addinin Allah ko yake amfani da abin da Ubangiji ya bashi na dama wajen ɗaukaka addinin Allah ko yake amfani da ƙarfinsa wajen ɗaukaka addinin Allah wanda babu shakka ya fi muminin da kawai ya zauna baya wannan duk da cewa babu wani mumini da babu alkhairi tare da shi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah ka yi kwaɗayin abin da zai amfane ka ka dage akan abin da zai amfane ka ka nemi kuma taimakon Allah alhirsu ala shay'i al'azmu alaihi wal hasbu alaihi ka dage akan abin da duk zai amfane ka kuma ka nemi taimakon Allah wato kada ka dogara da karfin da kake ji ubangiji ya baka karfin jiki ne ko karfin mulki ko na dukiya ko na yaya ko na jama'a kada wannan ya ruɗe ka a'a yi amfani da karfin da Allah ya baka da damar da Allah ya baka amma kuma ka rika daga hannu kana addu'a Allah madaukakin sarki ka taimaka min cikin abin da nake kokarin yi domin ko menene za ka yi sai da taimakon Allah za ka rika jin cewa ai za ka iya amma lokacin da ubangiji zai baka damar ta ka yi din in ba ya taimaka maka ka yi din ba sai ka ga kasa sai ka ga mutum yana cewa kai inda ni nake da kuɗi ai da na gina masallacin da ya fi wannan na yi kaza na yi kaza sai ta buri ne Allah ba shi kuɗi a lokacin da yake in yana da kuɗin zai yi ko ba haka ba zai ga cewa ka zuwa na irin kuɗinsa duba irin kuɗinsa amma wai shi ne ana neman abin da za a saya na miliyan ɗaya hana Allah ba mu kuɗi mu taimaki addini Allah ka ba mu kuɗi mu taimaki addini to sai ka je shi yana tabbatar haka to irin wannan wani lokaci sai ya samu kuɗin sai ka je mu da gare shi ma inda ake addini akwai waɗanda sanda ana addinin duk faɗi tashi har guraren da ake rigingimu ba inda ake kai sara sai ka ga da su wani ba a sassare shi wata rana amma yana yin kudi sai aka daina ganin shi kuma ba ma yadda ya shigo inda haske yake dan abin da ya ragowa na imaninsa yana ba shi dama a zo gurin karatun amma ta yake shiga cikin duhu ka a gaishe ba zai yadda ya shigo haske ba wai kada a tashi neman wani taimako mai tsoka a tara hannu amma kafin ya zama haka din su ne a gaba gaba su suke zagin ma wasu masu aikin alkhairi هو كتاب منهم من يلمزك في الصدقة فإن أوطوا منها رضوا وإن لم يوطوا منها إذا هم يسخطون. فما لعل عبادتكم أتيكم أجيفي وشيسا أبنجي ما أوك سنسلتي آه، يكي جاء منع تكين سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن أتانا لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون cikin mutane daga cikin munafukai akwai wanda ya kai wa Allah alkawari lalle tabbas idan Allah ya bani falalarsa ma'ana ya bani kuɗi shine falalar da yake nufi anan ya bani falalarsa da lalle rika kuma za mu zama mutanen kirki cikin mutanen kirki inda ake abin kirki to da mu a gaba shi ne ubangiji ke falan ma atahum Allahu fadli dakhilu bihi lokacin da Allah ya ba su falalar tashi ya ba su dukiyar da su karkaruwa kaga ashe ba wai kawai ka rika burin ubangiji ya baka ba a'a ka hada da neman taimakon Allah ya baka ikon kai aiki da abin da ya baka wannan shi ne abin da ake dubawa har kullum bawa ba yana duba kudurar ta bace kafin aiki yana roƙon ubangiji ya ba shi damar aiwatar da abin lokacin da aikin ya taso shi yasa ake hada wannan kalmomi guda biyu suka zo a hada a cikin eh, suratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in domin bautar ba za ta yi ba idan ba ubangiji ya taimaka mana akan ta ba shine annabi yace ihris ala ma yanfa'uka ka dage akan abin da zai amfane ka wasta'in billah kuma ka nemi Allah ya taimaka maka wala ta'jaz kada ka nuna gajiyawa kada ka nuna kasawa abinda ake nufi al'ajizu a nan kasawa bayan ubangiji ya baka damar ka yi amma kuma sai ka doke ka yi. ba wai kasawa ba bayan ubangiji ya hana ka damar yi din kuma ka kasa yi wannan ba hannun ke yake ba wanda ubangiji ainihin bai ba shi lafiya ba ba za a ce ya kasa motsi ba ya kasa ya kasa abin nan tashi faɗi dama bai ba shi wannan damar ba wanda bai ba shi kuɗi ba ba za shi dukiya ba ba za a ce ya ci kiwon da dukiyarsa ba dan da ban babu shi wannan ba a cewa ya kasa wanda ake cewa ya kasa shine wanda yana da damar yayi din amma ya ki shine abin da ake nufi da wala wala ta'jal wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza idan wani abu ya same ka mara dadi to kada ka rika cewa da dai a ce kaza nayi to da kaza kaza shi zai faru wato kada ka ringa amfani da kalmar lau da dai a ce ina ma a ce wannan launin ba ta da daɗi ba ta da kyau walakin abinda ake so ka ce kadurin ma kaddara ce ta ubangiji haka ubangiji ya so ya ga abin ya faru wa ma sha a fa'al abinda ya ga dama ya aikata fa inna lau taftahu amala shaytan annabi yace saboda lau da dai a ce ina ma a ce wannan kalma ce da take buɗe wa shekan ƙofar shiga take buɗe aiki na shekan lau kalmar lau da dai a ce Allah maɗaukacin sarki alƙur'ani ya nuna mana inda munafukai suka amfani da ita bai dace inda bai dace ba inda suke nuna cewa kamar abin a hannunsu yake babu wata kaddara ta ubangiji a ciki يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا Allah maɗaukacin sarki ke gaya mana irin maganganun da munafukai suka rika faɗa a yakin Uhud. Suke cewa law kana lana min al-amri da al'amarin a hannunmu yake da mu muke da faɗa a ji ma qutilna hahuna da ba mu zo nan a rika kakkashe mu ba. ai ba lalle a fito yakin ba ba lalle a fita ba to kaga nan laudin da suke amfani da ita suna amfani da ita ba mahallin da ya dace ba suna ga abin da ya samu muminai a yakin badar na kisa da a ce an bi ta shawarar su to da ba za a kashe ma kowa ba allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu lau a ma qutilu wanda suke cewa yan su ko sun ki fita a tafiya yakin da su suka ce da su ma sun zauna a gida ba za a kashe su ba to kan irin wannan lauɗin lauce ake amfani da ita domin saddu an sabilillah akwai inda za a amfani da lau kuma ba zai zama laifi ba lokacin da za ka yi nuna damuwarka da bakin cikinka akan wani abin da ka rasa na da'ar ubangiji abin da yake biyayya ce ibada ce ga Allah sai ka rasa shi saboda wani sakacinka kai karatun nan je ina ma na naji da na naje da na amfana kaga anan kai amfani da lau don nuna damuwarka akan abin da ka rasa amma na duniya a abin da zai amfane ka a lahirarka wannan lau babu komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da irin ta inda yake cewa law istaqbaltu min amri mastajbartu lama sabtu hadiya da a ce na san abin da zan fuskanta kamar yadda na san abin da ya wuce to da ban zo da hadayata ba kun san lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita hajjatul hajjatul wada hajjinsa ta ban kwana hajjinsa ta farko ta ƙarshe ya kora abin hadayarsa ya kora raƙuman hadayarsa tun daga madina kafin a shiga makka ya samu wahayi daga ubangiji cewa duk wanda bai koro hadayarsa ba to ya warware hajjin da ya ɗauko ya mayar da ita umara wato ya ɗauki hajjin tamattu'i maimakon ya tafi da hajjin kirani ko hajjin ibrahim? to amma shi tun da ya koro abin layyarsa tun daga madina kaga bai da wannan damar bayan ya umarci sahabbai duk su warware liyarsa ta hajji su mai da ita niyyar umara shi ne shi kuma yake cewa shi ma da ya san haka zai fuskanta kamar yadda ya san abin da ya riga ya wuce to da shi ba da koro ya tashi ba ga anan ya yi amfani da lau amma a mahallin damuwa akan wata falala da ta fi tsoka da ya rasa an fahimta ko to a irin wannan ya halatta kai amfani da lau amma duk lau wacce za ka ringa cewa za ka ringa amfani da ita ka ringa nuna cewa da a ce ka yi wannan abin da ka kauce kaddarar Allah wannan ba ta da kyau إذن لو كتبنا فكي كينا وزوه صلى الله عليه وسلم يتلاك يقول قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وفي سنن أبي داود أن رجلين اختسما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل ولا هديثي يلا شكو سنن أبي داود يلا شكو السنن الكبرى na nasa'i ko kuma al'amal yawmi wal laila na nasa'i anna rajulain iktasama ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cewa wasu mutane guda biyu sun kai kara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wato suna husuma sai suka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam faqa ba ala ahadihima sai yayi wa ɗaya hukuncin ba ya da gaskiya kai wala kai ba ka da gaskiya wala ne da gaskiya فقال المقضي عليه sai wanda aka hukunta shi din aka ce ba da gaskiya qala hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah ya isa mun kuma ma da da abin dogaro wato kamar yana ganin wannan mutum ya zalunce shi ya karbe masa haƙƙinsa kamar ya fito ya ce Allah ya isa Allah ya isa lokacin da ya juya baya yana faɗar haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce inna Allah yalumu ala ولكن إن الله يدوم على العدل ولكن عليك بالكيف فإذا بلغك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل من لألا يلوم ينا زرجي ينا كام متن على العجز أكن جزع وسع ولكن عليك بالكيف سيدي ناهو ليك دكزمو mai ɗaukan abu da muhimmanci wanda yake ƙoƙari iyayensa

aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin ɗayan ina shaidar ka ba a irin shaida sai dai ta ba da rubutu to annabi ne suka biya shi a haka za mu za mu za mu wata hujja a hannu ka ga haka shi ne ya haka amma da lokacin da zai ba da bashin an yi a gaban wani ko wasu ko an rubuta ka ga suke nan ba da buƙatar a yi ta Allah ya isa ta rubuta eh ga shi ga ta hannunsa ga shaidu shaidu zai ce eh a gaban da aka yi ka ga suke nan ya ɗauki mataki tun farko bai yi sakaci ba to idan ba abin zai fi a kai shi gaban wani mutum alƙali duk da shaidunsa ya zo da a adalai manyan mutane limamin gari mai unguwa duk sun sun yi da a kan cewa a gaban su aka yi wannan abu amma alƙali ya sa ƙasa ya ce ba za a biya ba ba a hujja to a rashin ce Allah ita kaga a nan ya ɗauki matakin duk da ya kamata ya ɗauka a baya amma ba ka ɗau wani mataki da ba ka yi wani kusa ba kuma ka kai Allah ita wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud haka nan kuma yana cikin sunan al-Kubra na Nasa'i amma isnadin sa bai inganta ba saboda haka hadisi ne mai rauni فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن أن يحرص على ما ينفعه النبي صلى الله عليه وسلم ya umarci mumini a wancan hadisi da muka karanta sahihi na Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ne, an ya harisa ala ma yanfa'uhu yayi kwadayi ya dage yayi kokari akan abin da duk zai amfane shi wa an yasta'ina billah ya kuma nemi taimakon Allah malam yace wa hadha mutabiqun li qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga waccan waccan hadisi yayi daidai da fadar Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon ka wato ubangiji ya haɗa bauta gare shi da kuma neman taimako wajensa wanda bai Allah bai taimaka masa ba to wannan bautar ba za ta yiwu ba ubangiji ya nuna hanyar da za ka duka bauta masa din amma kuma kana buƙatar ya taimaka maka domin ka samu bautata wa Allah man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ka samu wannan inshirahu sadri din wannan shine zai zaka zuwa ga aiki da abin da Allah madaukakin ya saukar wa qawlihi ta'ala yi daidai da faɗar Allah fa'budhu wa tawakkal alayhi fa'budu idan haka ka bauta wa Allah kuma ka dogara gare shi ma'ana ka bauta wa Allah sannan kuma ka nemi taimakon sa wajen wannan bautar fa innal hirsa ala ma yanfa'u al-'abd huwa ta'atu wa ibadatu kokari akan abin da zai amfani bawa malam yake shine yi wa Allah biyayya da kuma bauta wa Allah ilin lafi'u lahu huwa ta'atullahi wa la shay'a anfa'u lahu min zalika domin abinda zai amfani bawa a duniyar ta da lahirar ta shine yawa Allah biyayya babu wani abin da zai amfanar da bawa sama da wannan fa kullu ma yusta'anu duk abin da zaka yi amfani da shi ya taimaka maka wajen yi wa Allah da'a ta wannan shi ma da'a ce ga Allah to dukkan wata wasila wani abu da zaka yi amfani da shi ko wata hanya da zaka bi na kaga ka bauta wa Allah to wannan hanyar ma ita kanta bauta ce da Allah fa in kana min jinsin mubah ko da kuwa abin yana daga cikin jinsin al-mubah abinda ubangiji ya halatta shi kun san akwai al-mubah abubuwan da ubangiji ya halatta ubangiji ya halatta maka ci da sha kulu wa shrabu ya halatta maka aure duk wannan yana daga cikin mubahat abubuwan da aka halatta maka Kun kai amfani da wannan mubah din amma wajen da'a ga ubangiji to wannan ba din shi ma zai juye saboda kyakkyawan niyya ya zama da'a ga Allah mutumin da zai ci abinci don ya samu karfin kiyamun laili misali cika cikin sa saboda ya samu ya kiyamun laili cikin sauki kaga anan cika cikin nan ya haɗu da wata niyya ta ibada ita ce kiyamun laili sai shi ma ya zama ibada an gane ko mutumin da zai yi aure da niyyar in kasar zurriya ta kwarai wacce za su taimaki addinin Allah wannan shi ma aikin asalin sa mubah ne ne aure halal ne amma kuma tun da ya haɗu da wannan niyya sai ya zama da'a ga ubangiji to haka dukkan mubahat suke mutum ne ya je kasuwa da niyyar ya yi kasuwanci ya samu wani abu na dukiya ya taimaki addinin Allah kaga wannan niyya ta haɗu da abin da yake asalinsa mubah ne to sai ya kasance mubah din nan ya zama da'a ga Allah bambanci a nan tsakanin ka yi abu na dangwanin Allah wato kamar yanzu misali mubah din nan mun ce duk wanda ya yi shi tare da kyakkyawan niyya ya zama da'a ga Allah to amma mutum ya ci abinci kawai don ya koshi ya yi bacci ya yi laifi bai laifi ba wa ba ya yi daban an halatta masa cin ne dan ya kawar da yunwa mutum ya sha ruwa dan ya kawar da kishi mu ba ya yi mutum ya motsa jikinsa dan ya samu lafiya ba don ya ji jihadi ba dan ya rage teɓa kaga mu ba ya yi ba dan idan ya bi har ne ya kama ba in an bi shi ya tsere kaga mu ba ya yi ba a cewa ya yi laifi a ya yi ne kawai don ya kara samun lafiya mu ba mu ba ya yi ko ya tafi kasuwanci ya shiga neman kuɗi don ya samu ya gina gida mai kyau ya sai mota mai kyau shi ma a dama da shi kaga mu ba yayi ba wai laifi yayi ba amma kuma ba ganin lada a nan ya yi aiki ya saba dan Allah ba amma da zunubi ya ci dan koshi ya sha dan ya kawar da kishi ya motsa jiki don ya kawar da teba ya samu kuɗi don a dama da shi kaga duk ba don Allah ya ba amma yana laifi yana laifi ba da laifi ba ya da laifi ba fa don Allah ya ba eh bai fa don Allah ba ba ya da laifi saboda asalin abin daman mu ba ne saɓanin ibada ibada ita wannan an yi ta ne an an sa ka yi ta ne daman dan Allah to idan ka shigo da wani abu da Allah ba a ciki to anan ubangiji sai watsar da ibadar baya santa sallah kana yin ta ne daman dan Allah dan ka samu ladan ubangiji ya ce a kimin salata annabi ya ce ku yi sallah shi yasa kake sallah to kaga anan in ka shigo da wani abu ke kai ya balle ne din nan tana taimakawa mutum ya dinga jin wasu jikinsa ba a dama sai kake kiyar laili ta gaba don Allah kake yi kamar irin waɗanda a azumi za ga suna zuwa asham wai saboda cikin ce sai ya ci ya ci ya ci sai ka in ba ba a zuwa asham din nan jikin mutum rauni yake sai gari ta a kaga gaba da Allah yake zuwa ba inda likita zai ce ai wannan ba zai amfane ka ba sai ya daina zuwa to kaga wannan ibada ce amma kuma ya shigar da wani abu ba dan Allah ba to wannan shi ne shirka da ubangiji yake cewa ana azna shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu ubangiji yace ni na fi dukkan wasu ababen tarayya wadatuwa ga barin shirka wanda duk zai wani aiki ya ba wani tare da ni a cikin aikinsa sai in watsar da shi da aikin nasa duka to a nan a harkar ibada ana neman ikhlasi tsantsa to amma da mutum zai je hajji fa kuma sai ga ana sai da wani abu da arha ya ga gwanjo sai ya kwaso ka za a samu alheri ba sai ya kwaso wani abu kaga ya shigo da wani abu na duniya ko bai shigo da shi ba to ya aikin hajjin ba da laifi eh ba da laifi da wannan dodo dodo kayan da ake yi wa kai rigima da to me yasa nan hajji ba ibada ba ce to me yasa ba da laifi eh saboda Allah ce laisa alaikum junahun an tabtago fadlan min rabbikum ba ku da laifi dan kun nemi wata falala daga ubangiji wato ba laifi dan ka je haji sai kuma ka ga wani abu za a samu alheri a karkashin sa sai kai wani kwansa ka zo Najeriya sai ka sayar ka zuka kuɗi ka lullunka ka samu kazamar riba babu laifi wato abin da akwai ayyukan da za a fice za a yi su ibada ne amma a yayin da ake yin su ko bayan an gama kuma akan iya samun wani abu na duniya to wannan hukuncin su shine tun a farko kada ka nufi duniyar ka nufi Allah idan ka ci karo da wani abu na duniyar ba zai cutar da addini ka ba Allah ne ku kamar haji kada tun karan farko ka sa a ranka cewa ka san shi zakka ba ka da haji in kawai ka shiga rububin alhazai kawai tunaninka ka je ka ci kasuwar jidda wannan ba hajji ka je ba amma ka yi niyyar hajji din sannan kuma a cikin wannan ka sa a ranka in ka ci karo da wani abu wanda akwai tafis a cikin zaka saya to kaga a nan shi abin da ka shigo da shi na duniya ba shi ne asir da shi ta ba ne wato ba shi ne tushen ba reshe ne tushen shi ne aikin hajji aikin hajji din nan sai reshe kuma reshen sai zama na duniya ba wani abu an fahimta kamar mutumin da zai fita jihadi ba an je jihadi sai aka samo ganima sai aka raba aka ba shi ya tsalle ya yi laifi ya yi laifi ba amma tun farko shi bai fita ba sai dan abin da za a samu a raba a bashi kawai shi wanda ya fitar da shi ba a ɗaukar kalmar Allah ba to kaga wanda ya laifi domin ya saba wa man qatala li takuna kalimatullahi fa hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaki dan kalmar Allah ta zama ita ce a sama wanda shi ya fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man gaza wa lam yanu illa iqalan falahu balawa. nawa wanda ya fita yaki ba abin da yake niyya a cikin yakin nan sai yar ganimar da zai samu to wannan shi da ladan niyyarsa shi da ladansa to kaga jihadi karan farko ka fita da niyyar ɗaukaka kalmar Allah shi ake bukata abinda za ka ci karo da shi kuma ko jihadin zai haifar na ganima wanda ko ba laifi ba ne don kayi marmarinta don kayi farin ciki da samunta an fahimta saboda ka haka ayyuka suke wanda yake mu ba shi asali ma an halatta maka shi ne ba wai an yi sa maka shi ne a sunan ibada ba wanda dan kayi dan neman duniya ba dan Allah ba wannan ba a cewa kayi laifi amma da za ka yi shi dan Allah ko dan ya taimake ka ka bi addinin Allah ka yi wata ibada to sai ya juye ya zama ibada shi kansa shi ne abinda ibnu taymiya ne yake faɗa fa kullu ma yusta'anu bihi ala ta'ati fa huwa fa'a, wa in kana min jinsil mubah duk abinda zai taimaka maka akan yi wa Allah da'a to wannan abin shi ma da'a ne ko da kuwa yana daga cikin jinsin abinda asalinsa sa mubah halal ne qala annabi sallallahu alaihi wa sallama النبي صلى الله عليه وسلم إلى فدا في الحديث الصحيح أشكو ولا حديث صحيح لسعد لسعد ابن أبي وقال الذي إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة التي تضعها في امرأتك في استمرأتك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وسعد ابن أبي وقال يأتي إنك كي لن, لن تنفق نفقة بكثير دوتا ciyarwa ba tattabi biha wajh Allah da kai ta dan Allah illa zata biha darajatan wa rifa fa ka ƙara samun daraja matsayi da ɗaukaka a gurin Allah hatta luqmatan lati tazawaha fi imra'atik hatta lomar da zaka sanya ta a bakin matarka in har ka yi wannan dan Allah kaga mubah ne amma idan ka yi shi dan Allah to ubangiji zai kara ɗaukaka darajar ka da wannan ka samu ka samu martaba a gurin Allah to wannan shine abin da ibnu tabiya yake cewa za mu dakata a nan saboda bayanin da zai shiga nan gaba yana buƙatar mu masa shimfiɗa mu masa bayani ta yadda zai fahimci ga masu ga masu sauraro وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. da farko kafin mu fara karanta tambayoyi ah, na san da dama daga cikin uwa waɗanda suke bin karatun nan sun yi ta tambaya dangane da littafin da ake karantawa ta yaya za a yi a same shi kuma mun yi ta kokarin a same shi tun da wuri tun ma karatun da yuni ta haka ba to amma saboda wasu matsaloli da suka ko abin bai bai samu ba qadrullahi wa ma a fa'al sai yanzu ne muka samu an bayar da shi bayan an gama aiki a kansa an ba da shi ga masu bugawa kuma kusan aikin ya zo karshe bi iznillahi bi iznillah yadda suka yi mana alkawari sati mai zuwa zai kasance a hannun mutane bi iznillah a sannan a wasu yan uwa sun ba da shawara akan cewa littafin ma da za a sa nan gaba bayan an gama wannan ya kamata a yi tanadin sa tun da wuri ya kasance a hannun masu bibiyar karatun tun kafin lokacin sa ya zo don haka insha Allah shi ma wannan muna nan za mu fara aiki a kansa kafin a gama wannan shi kuma ya zama a ƙasa wasu ma watakila har sun fara karanta shi wasu ma har sun sauki kuma da izinin Allah zai kasance shi ma littafi ne na ibnu taymiya wanda mun dinga karatun ibnu taymiya ba ji ba gani wannan kuma yace wai tambayar sa ita ce dan Allah malam wai mutum ya kirawo mai sunan babansa haram ne ko ku babu laifi idan ka ce haram ne to akwai aya ko hadisi da ta hana babu aya babu hadisi da take kai da ka kira da sunan babanka kai za ka ji daɗi ba a ce sunansa dai da sunan mahaifinka wata al'ada ce tamu sai a sa wa yaro sunan mahaifi amma kuma sai a kiran sunan sai sunan ma ya ɓace kuma wai an sa masa sunan ne don kada a manta da mai sunan amma kuma an daina faɗa sunan saura kaga mai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba sahabbai ba sa wannan sai ga mutum sunansa sunan babansa sunansa da sunan babansa duk ma daya kaga irin wannan ya za a yi sai ga sunansa da sunan babansa wani ma sai ka samu cikin magabata da sunansa da sunan babansa da kakansa duk abu ɗaya wanda yace ya halatta ka je ga mutumin da kake ganin ya fi ka yawan ibada a zahiri sai ka ce da shi ya taya ka addu'a akan wata rashin lafiya da take tare da kai ya halatta ba wai sai ya fi ka rashin ibada ba ko ka fi shi rashin ko ka ba wai sai ya fi ka ibada ba ko ka fi shi ibada ko wani abu ai ba sharadi bane dan ka fi shi ibada kuma a karbi addu'ar ka a tsigar bata shi ba wai abin ba wai rashin ibada ba wai yawan ibada ba ce wasu na daukan karbar addu'a yawan ibada ce ba yawan ibada ba ce sai zama wani yana da yawan ibada din kuma ya ta addu'ar ya ta addu'ar ya ta addu'ar shuru wani ko ba da yawan ibada din ubangiji ya ba shi wannan wannan damar sai addu'a din waɗancan sahabbai da aka faɗa irin su sa'ad ibn abi waqqas irin su anas ibn nazar irin su al-bara ai ba wai sun fusta yin abubakar da waye da waye ibada ba amma ubangiji su ya ba su wannan karamar a hannunsu su da wannan ya so karrama su ba wannan shi yake nuna sun fi sauran ba kuma ba wannan ya nuna ba a sa a rayuwa sauran ba amma su abin ya fito a zahiri tattare da su kamar a cikin tabi'ai ga wasu daga cikin tabi'ai kamar irin su alkama ibn waqqas irin su alhassan al-basri irin su muhammad ibn sirin daga sun daga addu'a sun da eh, su haɗa hannu sun yi addu'a sai a karba har wasu daga cikin su iyayen su sukan hana su su yi rika saurin yin addu'a saboda addu'a su cika ba ta cika faduwa ba ba wajen sun fi sauran malaman zamanin su ba ko masu ibadar zamanin su a'a wannan wata karama ce ubangiji ya so ya gudanar a hannun su me yasa ibnu taymiya yake lalata cewa in ka samu wannan karamar kada ka yi amfani da ita inda dace ba kada ka yi wa wani addu'a mummuna tare da cewa bai dace ka yi masa ba in ka haka ka yi amfani da addu'ar inda ba mahaddanta ba kaga ashe kenan ba wai magana ce ta wanda zai yi addu'a karba ya fi kowa ya fi kowa bautar Allah ba ko ya fi kowa soyuwa gurin Allah ta yi ma a same shi da wasu laifuffuka saboda haka ba sharadi bane sai ka sai ya fi ka ibada sannan ka ce ya ko da kai ma ka fi shi ibadar dan baka san matsayin da yake da shi a gurin Allah ba ya yi wani abu abu ya yi wa Allah wani abu wanda ubangiji ya ba shi wannan karama a dalilin wannan abu ubangiji ya ɗaukaka shi wannan matsayi da shi kuma wani sai a masa cikakken bayani game da sifofin mai rukuya cikakken bayani to kaga cikakken bayani yake so sai haƙuri gaba ta biyo ta kai mun kuma insha Allah za mu cikakken bayani a karatu muke yi da tauhidi kuma kada ku yi maki wani abu ya zo irin wannan to a lokacin sai mu shimfiɗa bayani da hujja in kuma yana so a ansa masa tambaya kamar da an sa kowa to sai ya haƙuri da cikakken bayanin da ya nema haka yan maganganu a takaice akan rukuya mun shayin sa a wannan majalisin Ina iya kashi yana so ne a yi fiye da yadda aka yi a baya to kaga wannan yana buƙatar darasi ne zaman kansa to wannan shi kuma yana dai magana ne akan cewa shekara ta goma da yin aure amma Allah bai bashi haihuwa ba ya je asibiti an ce masa ba zai haihu ba to shin zai rabu da matarsa ne domin ta matsa masa cewa sai ya rabu da ita domin rashin haihuwarsa ko kuma addu'a zai nema to ai mun addu'a na san yana yi ba na jin zai shekara goma har yanzu bai fara addu'ar ba asibiti kawai addu'a kan yana yi sai dai kawai ya tsara ɗanyi akan addu'a din nan kuma ubangiji wani lokaci yakan jarabu bawanta akwai wanda zai shekara ashirin ba ba ɗa kuma daga baya ta ga an ta samun hayayyafa din don ana samun wannan a iya cewa kuma ba zai haihu ba kuma daga bayan ya haihu duk abubuwa ne a hannun ubangiji ubangiji yana yin abin da ya so galibi irin wannan wasu matan suka yi hakuri amma wasu sautari ba sa haƙuri a kan mijin sai zan baya haihuwa kuma su gaba da zama da shi kamar yadda shi ma namijin in matar ta zan ba ta haihuwa abin da zai iya mata shine zai mata kishiya shine mafi karancin abin da zai iya mata wani wanda baya da tsoron Allah daga lokacin da ya mata kishiya kishiya ta fara haihuwa to zai ci gaba da wulakanta ta in ta ga dama ta zauna in ta ga dama da kofa nan a bude to irin wannan tana faruwa daga bangarorin guda biyu amma akan samu kuma a wasu lokuta a yi haƙuri da juna ko shi ya yi haƙuri da ita in ta ba ta haihuwa ko ita ta yi haƙuri da shi in baya haihuwa har lokacin da Allah zai kawo haihuwar a shar'ance tana da haƙƙin ta nemi saki domin wannan wani abu ne wanda zai cutar da ita a rayuwarta a zahiri tana da dama ta ce a ta takarda wannan ba laifi ta yi wa Allah ba amma in ta yi haƙuri ubangiji zai ba ta ladar haƙuri annabi ibrahim alaihi salam shekara nawa ya yi kafin ya fara haihuwa har sai da matarsa ta tsufa har ta fidda da rai ma za ta haihu mushara ta zo mata kuma cewa zai haihu kuma za ta ya haifi annabawa waɗanda suka zama abin koyi a tarihin a tarihin abin da tarihin duniya duka wannan kuma yake mutum da ake zinsa azumin ramadan saboda rashin lafiya da ta dame shi ta ulsa har azumin ya wuce bai rama ba kuma gashi yanzu ba zai iya ramawa ba don wannan cutar tana nan tare da shi in ya rama ya yi azumin cutar za ta dawo masa sannan kuma ba zai iya ciyarwa ba to wai yaya zai yi to yaya zai yi kuwa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba zai iya azumi ba zai iya cewa ba shi kenan sai ya ce da kansa a kalla shai abin da ya samu ya ci shi da matarsa babu komai kamar balaraban da ya sadu da matarsa a cikin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai kafara yace shi zai kafara da azumi ce wani azumi ba azumin ne ya jawo masa haka ba ko ba ce talatin ba ya ta yi bare sittin aka ce to je ya ya ya yan tabaiwa ce ila zai samu kuɗin yan tabaiwa shi fa talaka ne fitin aka ce to je ciyar da miskini ya ce to ai shi duk a unguwar su ma ba wanda ke talauci haka in ana neman wanda ya kowa maskala aka same shi to an an kure annabi ya shiga gida ya kawo masa dabino ya ce to ga shi kaje kaje ya ce to ai rasulullah na kowa talauci wannan ba kuma annabi ya yi dariya ya fita sa ma'ana ya je ci wanda ba da komai sai garo rogo ai ta kai ne ne fitin yau da za ka ce wani sai shi kenan babu komai abin ya faɗi a kansa Allah ta yasa taqullaha mastata'tu kiyaye dokokin Allah gwargwadon iyawar yadda za ku iya in har ya zama mutum bai da istifa'a babu istifa'a tare da shi to shi kenan wannan aikin ya sare da kansa al-istifa'atu shar'iyya ta sha bamban da al-istifa'atu hissiyya akwai al-istifa'a al-hissiyya al-istifa'a al-hissiyya ubangiji ya baka dama amma dama ta zahiri wannan damar kuma ba ita ba lallai ta zama ita ce damar da jira cikin magana rashin lafiyar nan zaka karu saboda ciwon zai karu ko ba zai warke da wuri ba kaga zai iya yin alwala ba wanda zai iya ba akwai istifa'a shi ba daidai yake da wanda ya rasa ruwan ba gaba daya a wanda ya rasa ruwa gaba daya ba ya da ba istifa'ar gaba daya amma na shi da ruwan da komai kuma zai iya alwala amma kuma zai iya wato alwala za ta jawo ciwon ya dade bai warke ba kaga nan ya rasa istifa'a shar'iyya duk da cewa akwai istifa'a ma'ana abin da hissiya ko mutumin da bai da lafiya amma kuma zai iya miƙe tsaye in zai yi sallah sai dai zai wahala zai iya miƙewa ka matsa masa zai miƙe a yi sallah da shi amma kuma zai wahala kaga wannan yana da istifa'a hissiya amma bai da ita shar'iyya sai to a shari'ance an maka maka dama duk da za ka iya miƙewar amma tun da wahala sallin ka'idan ita sallah a zaune to kaga istita'a shar'iyya ta sha bamban da istita'a hissiya saboda ka koda yana da garin kwaki garin kwakin da zai iya bada shi amma kuma fa ka dubi yanayin sa mutumin da ba abin da ya mallaka sai garin kwaki kaga ba da istita'a shar'iyya ko da yana da hissiya akwai hadisin da yake magana akan lokacin da ya kamata a yi wa yaro kaciya a babu wani hadisi da ya kayyade shekaru da aka ce sai yaro ya kai ko yau aka haifi yaro dan an masa kaciya ba a yi laifi ba in kuma an jinkirta ba a yi laifi ba sai dai kaka jinkirta kamar shi ta ya balaga ka cuce shi sai kuma ya ce akwai macen da ba ta idda a shari'a in san ta ba in da idda ta hau kanta to daga ba za ta yi ba sai dai ba idda ba ta hau kanta ba to waɗannan su ne tambayoyi da muka samu a da ƙarshe za mu yi addu'a ga dan uwa malam hasan da ya riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya masa rahama الله madaukakin sarki ya alkinta bayansa اللهم qsim لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن jannatak ما min به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأسلامنا وقواتنا أبدا ما أيحيتنا واجعله الوارث منا واجعل فعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلف علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واوسع مدخلهم واكرم نزلهم انك يا اكرم الاكرمين اللهم اغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الامير من الدنس اللهم اغفرنا وارحمنا اذا سرنا الى ما ساروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين